jama'a salamu alaikum. A shirinmu na baya da muka kawo muku mun fara duba batun tsaro da ya addabi wasu sassan jihar Zamfara inda har yanzu ake ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu je basu gani ba. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin mun fara kawo muku hirar da wannan fili yayi da Bala Muhammad wanda yake dan asalin jihar Zamfara mu tsohon ma'aikacin gwamnati. kan zahirin abin da mutanen jihar Zamfara suke fuskanta na cin zarafi tare da zama cikin zulumi na rashin tsaro. Bala Muhammad ya bayyana cewa duk da sojoji da kuma jiragen yaƙin da gwamnatin tarayya ta tura zuwa jihar domin farautar masu tayar da kayar baya da kuma wanzar da tsaro a fadin jihar. Amma har yanzu al'ummomin jihar babu wani sauƙi da suka samu. A yau za mu kamo karshen hirar da muka yi da Bala Muhammad ɗin. Idan kuma Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji ta bakin gwamnatin jihar kan irin matakan da suke ɗauka ko kuma suka ɗauka don ganin an shawo kan wannan matsala. suna Nasir Fil Hashin Gumel. Jihar Zamfara jiha ce mai mutane 'yan boko da yawa waɗanda na sani. Ba maganar tana tsakiyar yankuna da wayewa ta daɗe da shiga wajen ta boko da ta addinin islam misa mutanen yankin nan eh, idan wani abu ya faru ni abin da yake ban mamaki in har za a karbi kudin fansa babu jami'an tsaro ne da za a kai kara a ce har an ne kin naira miliyan goma miliyan ashirin ah, to ai su makaraban gwamnati kamar yadda ke ga muku makaraban gwamnati guda nawa aka kama da yawan sai da aka bada kuɗin aka sako su makaraban gwamnatin ma kansu saboda kamar yadda ka faɗa da yawan ainihin mu da yan boko mu kusan da yan siyasa mu sun riga sun sun sun sun sun sun bada mu sun yi felin din mu dan ya kamata a ce sun fito sun yayata ainihin irin wannan abin da yake faruwa kamar yadda muke ji a sauran gurare misali kamar yadda yake ga maka wani guri za a sace mutum ɗaya ko mutum biyu ko za a rasa ɗaya ko rai biyu zaka ji kowa ya fito yana yayata irin wannan amma gaba ɗaya da yan siyasa mu da yan boko mu da ma'aikatan mu kowa ya juya al'umma mu baya sai lokacin lokacin zaɓe ya yi sannan su dawo su ce suna son ƙuri'un irin waɗannan talakawa to mene wanne riba za ka ba talaka da ya wuce ka kare masa ransa da dukiyarsa da mutuncinsa amma an zo gidanka ka da sukuni baka da mutunci an ɗauki iyalinka a gabanka an wulakanta a gaban wani lokaci a gaban mutum za a yi zina da iyalinsa babu abin da zai iya yi ko a kama yarsa a tabbata da a gabansa to wani irin wulakanci ne wannan baka tsira da mutuncin ka baka tsira da dukiyar ka baka tsira da rayuwarka ba so me shugaban ka zai maka ko mai wakilta ka zai maka an bala ai in kuma na fahimci hirar nan ma in ma za a zargi yan siyasa ka ce su ma jami'an gwamnatin ai ba su tsira ba saboda akan iya sace su suma ah to misali in ai muna tunanin idan shi talaka ba da gata tunda wannan ainihin jami'i ne na gwamnati ya kamata a ce ai ita gwamnatin ta tashi ta sa ido ta kara ainihin jami'anta in shi har talaka ba da kima idon ta to amma abun mamaki sai kaga har su jami'an gwamnatin akan sace su a madadin a ce to bari ai amfani da karfin ainihin security da ake da shi a je a karɓo su sai kaga su ma wani zumin za a ce kai an bada kuɗi kafin aka sako su to idan har jami'in gwamnati za ita gwamnati ta san jami'in ta ne kuma za a je a yi negotiation a bada kuɗi kafin a sako shi to shi talaka haka wani gata yake da shi in haka ne faɗa mana don kullum nakan yawanci irin wannan abin ya taso nakan tambaya wasu kam waɗannan waɗanne irin mutane ne yan ta'addan nan yan jihar zamfara ne ko kuma baki ne da suka shigo daga wani waje da abin zai bada mamaki a ce ana ta'addancin nan tsawon lokaci ko mutane a ƙauyukan jihar zamfara suke da zama to a waɗannan yan ta'adda kamar yadda kai wannan tambaya kusan zan ce da kai babu irin jinsin da ba za ka samu a cikinsu ba amma mafi akasari da aka tare da cewa waɗanda suke irin wannan ta'addanci akwai makiyaya da yawa a cikinsu amma makiyayan nan zaka tare da cewa waɗansu sun ma ba 'yan Najeriya ba ne. don akwai wani da na yi fira da shi wanda ya je wa wani jaje bayan da aka sako shi abin da yake cewa su suna faɗa musu cewa mu baƙi ne ai ba mu san ku ba saboda haka mutanen ku ne suka ba suke gaya mana ainihin kafin mu je mu ɗauko ku kuma abin da zai baka mamaki zaka tarar da wani lokaci za su gaya maka cewa irin yanayin gidanka da iyalanka da irin hudodinka da wa kake hudda yaushe kake dawowa gidanka yaushe kake fita so kaga har yanzu an ce idan akwai idan daddawa da wari idan bera da sata daddawa ma da wari a cikin mu ma akwai masu ba bayanai na irin wannan na shiga da fitar mu kafin su zo su ɗauki mutane dan dole ne bai yiwa garin da ainihin kai ba ɗan gari bane kuma ba ɗan gidan bane ka riga ka san ka san duk shiga da fitan mutum da irin sa da irin me mallaka amma an ka ji za su baka wannan labari wani zuman har za su tambaya ko kana so mu gaya maka sunansa amma su waɗanda aka kama da su ce ba su da bukata saboda sun san in an ma gaya musu ba abin da za su iya yi sai ma dai ƙarshe ya zame musu tashin hankali tsakanin su da irin waɗannan mutane din to saboda haka ce da kai babu irin mutanen ba za su samu a cika akwai yan gida akwai kuma waɗanda baki ne amma lalle lalle kuma irin yanayin harbe harbe da irin yanda suke kawo harin ba a ma rasa ainihin wato akwai hannun waɗansu gurɓatattun tsamutsan tsaro ko da retired ne a cikin irin wannan yanayi da yake faruwa su kaga idan abun nan ba an taka masa burki ba kuma su kansu al'umma mu kamar yadda muka sha kira gare su lalle lalle ya zama wajibi su gane cewa a musulunci ka tsaya ainihin a kashe ka a wajen kare dukiyarka jihadi ne balantana kai ka ɗauki dukiyarka da hannunka gaji kai maɗan ta'adda to saboda haka ko da za a kare mu ya kamata al'umma mu su daina su daina ba da kuɗin because in har ana ba su kuɗaɗen da irin wannan kuɗi ne suke sayan bindigogin nan masu tsada don ka bai da na faɗa ba a rasa gurɓatattun ainihin wato jami'an tsaro ko da suna cikin aiki ko kuma sun bar aiki wanda suke sayan musu da irin waɗannan makamai da tsada da kuma irin wannan bula-bula ɗin suke saya da tsada saboda suna samun wannan kuɗaɗe na banza da suke karɓa wajen fansa da in ba dan haka ba da yanzu wannan abu an kai karshen sa a ƙarshe ba mu shawari ko ba wa gwamnati shawari ko jami'an tsaro waɗanne matakai kake ganin an ɗauka za a iya shawo kan wannan matsala To alhamdulillahi ina tsammanin kwana-kwanan nan naji wata hira da aka yi da Faransa da ɗaya daga cikin iyayenmu wato mai martaba sarkin zamfaran anka na ji shi inda yake faɗa da bakinsa cewa abin da yake faruwa ya kai la haula wala quwwata kuma za su ji har kotun duniya su kai ƙara irin wannan abu da yake faruwa sannan kuma sun ba da dan wani lokaci kankane idan abubuwa ba su canza ba shi zai shiga baya da sauran talakawan su bi su in ba za a je jejejen ne kowa ya mutu su rasa rayukan su gara a yi masa haka to saboda haka lalle lalle mu shawarwarin da muke ba gwamnati shine jami'an tsaro a babu wani wanda Allah ya mallaka wa ainihin dama a kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu da duk wani harkokin su na rayuwa da ya kamata irin gwamnati kuma dole ne a yi wa gwamnati biyayya kuma bai dace ba a ce al'umma sun ɗauki makamai don kare kansu ba saboda shi kansa wata fitina za ta biyo baya ba karama ba ce to amma ya kamata gwamnati waɗannan sojoji da ake cewa an kai in har gaskiya ne da waɗannan jirage da ake cewa an kai a jihar zamfara an ce da ɗan gari akan ci gari saboda haka muna da mutane waɗanda yake sun ba da rayuwarsu 'yan sa kai ne in ma suna da tasu matsala me zai hana gwamnati ta zauna da irin waɗannan mutane ta gyara irin wannan matsala ko mai duguri mun ga boko haram din nan yana daga cikin abin da yasa aka yi nasara akan su yan katu da gora da suka fito suka nuna wa ainihin jami'an tsaron nan wasu gurare ake shiga da su kafin aka yi ƙarshen wannan to saboda haka me zai hana ainihin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara da sauran hukumomin tsaron nan a zazzauna ko na karamar hukuma da irin waɗannan mutane a tambaye su su za su yi bayani sun san duk inda mutanen nan suke kuma a shirye suke su ba da rayuwarsu a je da su tare da jami'an an tsaron nan ai musu jagoranci in har ba su sani ba a ba su bayanan da ba su sani ba ai nufin su je inda mutanen nan suke ai maganin su amma in dai za a zo ana raragarki sai bayan an kashe mutane sannan su taho bisa yan ta'addan nan sun kashe na kashewa sun dauki daukewa sun tafi to babu ranar da za a samu ainihin wato bakin zaren wannan matsala An bala Muhammad mun gode kwarai watakila sai wani lokaci mun sake samun damar zanta da kai. Tumala Nasiru ni ma na gode Allah ya saka da alheri kuma ina fatar wannan kira zai kai ga ainihin kunuwan waɗanda aka yi shi ah, domin su. Assalamu alaikum. Bayan da muka fara gabatar muku da wannan shiri, mun ji wata hira da muryar Amurka ta yi da gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yara Abubakar, wanda ya bayyana cewa yanzu haka za a ɗauki matasan ƙungiyar civilian JTF kusan dubu takwas da biyar da za a horar da su tare kuma da biyan su allowance naira dubu goma sha biyar a kowane wata domin taimakawa jami'an tsaro a jihar. Haka kuma ya alkawarin ba da tukucin naira miliyan ɗaya ga duk wanda ya sanadin da aka kama wani da ke ɗauke da bindigar AK-47 a jihar. wanda daga baya kuma muka samu labarin gwamnatin jihar zamfara na shirin baiwa wani direba ladan naira miliyan biyu saboda ya bi ta kan wasu masu rike da bindigar ak-47 idan allah kai mako mai zuwa za mu ji ƙarin bayani daga bakin gwamnatin jihar ta zamfara yanzu a madadin nasiru adam el hikaya ni sarfila hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya